gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim zagon ƙasa kashi na takwas ni bari na tashi na tafi dama gurin ɗinki zan je sai na ce bari na biyo na duba ki daga nan na ari riga ki ta atamfa gashi can je ki duba wadda kike so ta jikinki zaki ara min dan ba na son ɗinki mai hayaniya ba tare da tunanin komai ba na mara ta tashi ta cire rigarta ta mika mata ta cire zanin ma ta bata ita kuma ta saka wata gown ai da ma kin bar zanin tunda ba shi da wani style rigar kawai nake so mayar da zanin na mara ta yi ta aji ta ɗauko mata jaka ta saka riga ita kuma ta tashi tana faɗin bara na je kar ammi ta gana daɗe ta ce na gaishe ki yana amsawa yaushe za ki dawo da na siyo maganin zan zo na kawo miki amma ki kwanta da hankalinki kin ji kai kawai na mara ta ɗaga mata sai amira ta yi mata sallama ta fice bayan fita amira anta amarya ta shigo ɗakin daga bakin ƙofa ta tsaya ta ce uzair ya janye zancen aurenki ya ce shi ya haƙura abinki ya ce ba zai sake miki zaɓi ba ki kawo asim ɗin zai aura miki shi anta amarya na kaiwa nan ta juya ta fice a maimakon ta ji farin ciki sai kawai ta ji wani irin abu ya baibaye ta shi ba farin ciki ba ba kuma bakin ciki ba sai kawai ta rushe da kuka amira na fita daga gidan ta kira uzair ta faɗa masa yadda suka yi da namura ya ji daɗin abin da amiran ta yi tunda yana ganin ta nan za su samu mafita da daddare ya zo ya karɓi rigar ya ce mata jibi zai kawo mata tare da maganin rashida tun da safe ta shirin ofis wacce ke fita takwas ko takwas da rabi yau tun shida ta bar masa gidan tun jiya da daddare kuma ta ki sake masa sai fushi take da shi kai tsaye gidansa ta nufa Mahaifiyata ta yi mamakin ganin ta tun da sanyin safiya ga fuska da hawaye ke lafiya sai kawai ta faɗa jikinta tana kuka sai dai ta rikita mahaifiyar ta. a zatanta ma ko sun yi faɗa da hilal ne ko kuma wani ne ya mutu sai da ta yi kukanta mai isar ta, sannan ta faɗa mata abin da ya faru mom wai hilal aure zai kara. amma shi ne kika zo kika tada min hankali na ɗauka ko wani abin nema to sai me dan zai ƙara aure hana shi zaki ko me ke kaɗai aka ce masa ya aura mum kishi ya fa zai mun ko biki gane ba ne na gane mana ba a aure ki aka aure ki tun yaushe yake miki zancen ƙarin auren mum wannan karan da gaske yake to idan da gaske yake sai me hana shi aure zaki ke idan mai hankali ce ma ake da kanki ya kamata a ce kin nema masa aure duk irin haƙurin da yake da ke idan ma ya yi auren ai sai ki samu mai rike miki yaranki kuka gilanta tai ta yafa ta dauki jakarta ai dama na san ba za ki goya min baya ba oh so kike in goya miki baya ki wa mijinki rashin mutunci ko shi ne kika wani ɗauko gila kika zo gida ko kunya ba kya ji kuma wallahi bari ki ji in faɗa miki kar ki biyo wa son zuciya ki yi wa kanki kan na ji wata matsala ta shiga tsakaninki da mijinki akan auren nan Focewa ta tana hawaye tana faɗin ba zan sake zuwa gidan nan ba mun ko ta ja tsaki ta shige ban ɗaki namura haka anta amarya ta kwashe kusan kwana hudu babu ruwanta da namura ita kuma tana cikin ɗaki ta kasa fitowa kullum sai kuka tana karatun ƙur'ani abin duniya dai ya ishe ta ji take kamar ta kashe kanta ta huta bayan sakkowa sallar juma'a namura ta tashi ta shiga ban ɗaki ta yi alaula ta fito ta gabatar da sallah azahar bayan ta ƙare ta ɗauko ƙur'ani tana karanta ta tsagaita karatun lokacin da ta ji sallama amira sai dai bata tsaya ba sai da ta kai ƙarshen aya sannan ta yi addu'a ta rufe ƙur'anin ta jiyo ta kalli amira amira na'am a sali amira ta amsa mata dan jikinta ya gama mutuwa tun ɗazu gashi ko ɗazu sai da uzair ya jaddada mata baya son a samu matsala sai da namara ta kai ƙur'anin mazauninsa ta aji sannan ta zo ta zauna a kusa da amira amira ta ranar ban ganki ba gashi ba ni da waya balle na kira ki wallahi ban samu zama ba ne kin san ga makaranta wai me yasa kika daina zuwa ne mutane sai tambaya ki suke amira kunya shiga makaranta nake yanzu a gida ma na kasa sakewa balle makaranta amma dai da kin daure tun da gani za a rika ɗebe miki kewa kin ga yanzu fa kina ajin ƙarshe idan kika ce ba za ki je ba duk wancan karatun ya tafi abin zaki na na mara ta sauke ajiya zuciya ni duk ba nan ba ma kin kawo min maganin na kawo miki gashi nan a jakata amma ba zan baki ba sai kin min alƙawarin zaki sa a tamfan nan mu fita tare dan zaman nan ke kadai shi yake ƙara miki damuwa ta ƙarasa tana ciro riga daga jaka ba zan iya ba Amira ba na jin zan iya fita ko ina yanzu eh na ji ko a cikin gida ne ni yanzu ina maganin gashi nan ta ciro ta miƙa mata gashi amma ya ce idan kina son ya sauri ya zo miki to ki sha hudu kuma ya ce idan kin sha ki dan yawata a take na mara ta karɓa ta ɓare wadda ta shiga bathroom ta sha tana fitowa amira ta miƙa mata riga tun jiya na wanke miki ita ɗinkin nan ya fito da ki je ki saka sai mu fita ko da gadin ne mu zagaya ba ta yi zaton da wata manufa amira take son ta saka rigar ba don ko a mafarki ba ta zaton amira za ta iya cutar da ita ko kuma a haɗa kai da ita a cuce ta ba sai kawai ta kai hannu ta karɓa a gaban amiran ta ɗaura zanin riga kuma da za ta saka sai da ta yi bisimillah hakan kuma ba karamin tsoro ba amira ba sai dai bata yadda ta nuna ba har suka fito tare suka nufi gadin ta ciro wayarta ta aika ma uzar text ta saka yanzu amma haila bai zo mata ba na san zai zo mata tana sanye da ita ƙarƙashin bishiyar mangwara na mura ta zauna kasancewar ta riga amira isa gurin kamin ta zauna ta juya ta yi ƙara alamar sako sai kawai ta fasa zama ta koma gefe tana ƙoƙarin buɗe sakon amira you fuck up ba shiri ta zaro idanu ganin reply ɗin da ya mata a hankalinta ya tashi sosai har ta kasa jin kiran da namara take mata sai da ta mata kiran kusan su hudu sannan ta amsa kamar a firgice ta jiyo ta kalle ta lafiya namara ta tambaya ganin yanayin ta ya canza ta ƙara so kusa da ita ta dafa ta tana faɗin ba komai yaya ne min text ina jin ame ba lafiya bara na je gida ko na raka ki a'a no yi zaman ki da sauki ai bata tsaya jiran abin da namara za ta faɗa ba ta nufa hanya fita da sauri hankalin namara sai dai ya tashi tana jin kamar mahaifiyarta ce har ta yunkura za ta tashi sai kuma ta koma ta zauna hango maryam da ta ta doso inda take kusa da ita ta zauna ta aje hand out ɗinta tana ƙoƙarin cire hijabinta anti namura yanzu shi kenan kin yi watsi da karatun ki ko namura ta sauke ajiyar zuciya ba maryam kina min wannan magana kamar biki san halin da nake ciki ba Allah ya kyauta amma aike kika jawo kanki ya dai kamata a ce kin fara yi ma kanki faɗa tun yanzu ba wai a zo a ziga ki kawai ki hau kan layi ba maryam babu wanda ya ziga ni kawai dai kin san bawa baya wuce kaddarasa ne dan Allah ki daina ganin laifin Amira ba laifinta nake gani ba amma dai ina tunatar da ke ki yi hankali da yarinyar nan jikina yana bani babu alkhairi a tare da ita dan ni tun bayo ba na lura da irin shigo-shigo ba zurfin da Amira take miki dan tana kishin ki Amira ba ta da wannan Maryam baki fahimce ta bane ba ta da wannan take kishin ki Amira tana kishin ta kin ɗinka sabon kaya da ba ita ta ɗinka ba. Amira tana bakin cikin a ce kin fita zara a jarabawa. Amira ba ta ƙauna a tare ki hanya ita ba a tare ta ba. Idan yau kika sai sabon takalmi sai Amira ta siya. Idan abin farin ciki ya same ki a take Amira take canza fuska. Idan wani abu kika samu sai ta san yadda ta ta shiga ta fita ta hallakar da shi sannan hankalinta ya kwanta. Ke da biki lura da hakan ba? An tuna mara ƙarshen duniya muke fa. Kuma annabi da kansa ya faɗa a cikin alamomin ƙarshen duniya akwai rashin amana da cin amana da rashin yadda wallahi ki yi hankali da mutane in ma wani sirrinki ne kar ki fara faɗawa amira don daga lokacin da ke kanki kika kasa ɓoye ki a cikin ki, har kika faɗa amira to wallahi kamar kin faɗa duniya ne namara ta yi shiru tana kallon yadda maryam ta tsire baki tana faɗin maganganu zuciya tana nazarin kalamanta ita kanta yanzu tana zargin amira tun daga abin da ya faru da ita sai da yadda amiran take nuna mata akwai aminci a tsakaninsu yakan rikita zarginta forget about amira yanzu dai abu ya ce ki kawo asim zai aura miki shi how do you feel i don't know amma ina jin kamar ban kyauta a abba ba kuma ba zai fahimce ni ba idan kuma na kawo wani wanda ba asim ba na aura asim zai ci gaba da kallo na a matsayin mayaudariya ban san yadda zan yi ba yanzu dai uzar ya fasa aurenki don haka duk wanda zaki aura babu ruwan abba kuma ba zai karɓi wani excuse daga gare ki ba kin ga gara ma ki aure asim din in ya so sai ki ji da abba maryam ban san inda asim yake ba yanzu mahaifiyarsa ma ta ce min bata san inda yake ba saboda ni ya bar garin nan ƙarya take ta ce bata san inda yake ba shi asim din yaro ne da zai gudu bai faɗa mahaifiyarsa ba baya gari ya akai amira ta ganshi ni ma ban sani ba ta ce min kiran ta yi a waya kin gani ko wannan amiran munafuka ce ni zan taya ki neman sa har gurin uwarsa zan je idan kuma ta yi min magana banza na ci mata mutunci a'a ni dai dan Allah karki mata rashin mutunci ki bi ta da lalama ke fa anti mura kina da matsala mutanen duniya idan ka sake sai su ci maka tuwo a ƙwarya fa kawai idan mutum ya maka zuma kai ma kai masa wuta idan kuma ya maka yayyafi sai kai masa ruwa ni dai na ji amma dan Allah ban da rashin mutunci kin ji ta tsire baki gefe naji tashi mu shiga ciki ni yunwa nake ji ganin amira ya sa na shigo nan miƙewa da namar za ta yi sai ta ji abu ya gangaro mata a kafa tana ɗaga zananta ta ga jini sai ta limshe ido ta buɗe ta kalli maryam da ke kallonta sannan ta riƙe hannunta suka shiga ciki suna shiga maryam ta nufi kicin namar kuma ta nufi ɗakinta ta cire kayan jikinta ta gyara jikinta ta saka pad sannan ta saka wasu tufafin uzair safa da marwa kawai yake hankalinsa ya kasa kwanciya tun lokacin da amira ta yi masa text ɗin shirman da ta aikata what if aikin ya dawo gare shi tunda Malam ya ce in dai aka yi aikin dole ne ya ci najib ya dafa shi uzair ka kwantar da hankalinka mana haba najib wani irin na kwantar da hankali na kamar baka san yadda abin nan yake ba kuma kana ganin ta je ta aikata mana shirme ban san abin da yake damun yar iska yarinyar nan ba ka nutsu mana sai mu kira malamin mu faɗa masa abin da yake faruwa sai a lokacin ya zauna tashin hankali ƙarara a fuskarsa yara biyu malam ya ɗauka sai na juye masa bayanin komai malamin ya daɗe yana jimamin abin sai tambaya yadda aka suka wannan kwabar yake yanzu dai mu saurara kwana biyu mu gani yanzu malam babu wani abu da za a iya yi ba wata mafita mafita ɗaya ce a nemo kurciyar nan a cire layar da aka makala mata ka san kuma mun riga da mun saki kurciyar kamunta yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba sai dai ka san ai da sunan ita yarinyar muka yi don haka kuɗan dakata tukunna mai yiwuwa iya kama ta ko a sa ta cire riga a'a idan ta cire riga ba tare da aikin ya shiga jikinta ba zai iya dawowa ka san lamarin iska oke to mun gode najib na kashe waya uzair ya miƙe tsaye yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ce ce ni Allah Jafar ya aje waya hannunsa ya kalli Uzair ya ce haba bi iman mana ai aiki zai dawo ba akan ka zai koma ba akan Amira zai koma Uzair ya kalle shi amma ai ba ita aka yi wa aikin ba easy man ai ita ta yi kuskuren kira ta muje da ta yi wannan banzan shirma jafar na gama magana uzair ya ciro waya sai danna mata kira amira kuka take sosai tun da ta baro gidan sanamara take kuka har ta iso gida bata bari ammi ta ga shigowarta ba sai kawai ta shige ɗakinta ta hau kuka ba ji ba gani ita kanta idan za a tambaye ta ba da san dalilin kukanta ba ita dai tana jin kukan yana zo mata ne kawai ganin nan ba uzair ya sa ta ɗauka ta kara a kunne amira ta ya kika yi wannan shirman ban faɗa miki ba a son a samu matsala ba ai ta sa rigar to uban wa ya ce ki bari ta saka ba tare da hailar ta zo mata ba wace irin mahaukaciya ce ki yanzu idan ba a yi daidai ba me zai faru ban sani ba ya kashe wayarsa a take zuciyarta ta so maraya mata namar haukacewa za ta yi kuma ita za a zarga tunda dai an ga shigar ta gidan gashi maryam ta haɗu da ita hakan ya sa ta fashe da kuka zuciya tana raya mata lallai asirinta na dab da tonuwa haka ta wuni ta kwana da tunanin abin da zai samu na gashi kukan ya ki tsaya mata ta takura kanta a ɗaki a ɗaya ɓangaren kuma tana tunanin inda za ta samu a kanta mafita dan ji take kamar wani abu zai faru da na tunda bata yi daidai ba kuma ba makawa ita za a zarga ji take duk ta tsani kanta zuciyarta na raya mata da gudu kawai kamin asirinta ya tonu maryam daga makaranta gidan iyayen asim ta wuce cikin ladabi ta yi sallama ta shiga sai mahaifiyarsa ta amsa mata don ita kaɗai ce a gida har ƙasa maryam ta rusuna ta gaishe ta tana ɗan kawar da fuska don ta gane ƙanwan na murace tunda sun taɓa zuwa tare da ita lafiya ƙalau don allah ko asim na nan baya nan yayarki ta zo nan kuma na faɗa mata baya nan ni ma ban san inda yake ba daga nan sai maryam ta ɗan ja salo kin san inda yake kan. don babu yadda za a ce uwa kamar ki ba ta san inda ɗanta yake ba shi asim ɗin yaro ne da zai bar gida ya je nesa ba tare da ya faɗa miki ba Awo, to ko ƙarya zan miki macuta maciya amana baya nan kun gama cin moriyar ɗana sannan za ku watsa masa ƙasa a ido yanzu dan munafurci za ku zo wani wai kuna neman sa kamar ya ci bashin ku bashin mu ya ci mana ya je ya ɗauke wa ‘yar uwa ta hankali ta haukace ta ce shi take so yanzu mahaifinmu ya ce ta kawo shi a aura mata Shi ne kuma da raina hankali ki ce baki san inda yake ba wallahi sai kin nemo shi duk inda yake sai kin nemo shi ko kuma na je na faɗa abba ya sa a kulle ku daga ki har danginki har sai asim din ya dawo don ba za ku sa mana yar uwa a matsala ba eh ai za ku iya tunda ku yan siyasa ne ku kuke da gwamnati amma bari ki ji in faɗa miki ni ɗana ba zai auri yar marasa mutunci ba Maryam ta matso kusa da ita tana zare ido. Oh, uwa ta ce mara mutuncin ko? ni ban ce ba salon ki je ki kulla min kullalliya to ta Allah ba taki ba ni dai na faɗa miki wallahi ko ki nemo inda ɗanki yake ko kuma duk abin da ya faru da ke ke kika ja mahaifiyar asam ta nuna maryam da yatsa ke wannan da ganin ki ba za ki gama lafiya ba maryam ta nuna ta ita ma kwarai ba zan gama lafiya ba saboda ke kika halice ni ai biki ni dan na gama lafiya ba ta yadda idan an je lahira za ki ji daɗin kone ni a wuta ko ai ke ce ba za ki gama lafiya ba tsohuwa da ke kina karya wai biki san inda danki yake ba ko kunya biki ji ba da da kirji ke ni kike faɗa wannan magana an faɗa miki buri ai a hannun malam yakan yi guda a hannun ba ma guje sai kuka kuma wallahi ko ki nemo ɗanki ko ki shiga matsala a nan maryam ta tofa mata miyo ta wuce tana bankaɗan mutanen da suka fara cika gidan gurin kallon faɗa sai da aka kwana biyu sannan maryam ta labarta ma anta amarya da namara yadda suka yi da mama asim Ra'an ta amarya ya ɓaci sosai, daga ita an namara ba su ji daɗin abin da Maryam ta yi ba. Ke, ke Maryam ba wata ba, Allah ya sauwaƙe miki bakin mutane. Kullum ana miki magana amma kamar ba a yi? Rashin kunya an faɗa miki abin ƙwarai ne? Ai gashi nan bakin mutane a kanki. Wallahi ke dai Allah ya sauwaƙe miki wannan rayuwa. Maryam ta ɓata rai sosai. Dama ta san za a rina, Dan ta san sai an ta amarya ta yi mata faɗa, tunda bata taɓa yaba masifarta ba. mara kam sai hararta take tana jin kamar ta da ke ta aure dai zaki kuma ke mace ce wallahi ki canza rayuwa Dan biki san inda zaki fada ba na ji anti ki yi haƙuri kin san ni yarinya ce fa har yanzu mara ta mata wani kallo ke ce yarinya sai kawai ta sa dariya ita da aisha anta amarya ta ɗauke kai tana amsa lamar da ammitai. cikin tashin hankali ta dosu inda anta amarya take gyalanta a baibai hajiya amina lafiya na ganki haka ta zauna a kujera tana kuka wallahi ba lafiya ba amira ce tun jiya ba mu ganta ba ba mu san inda take ba gaban na mara da anta amarya ya faɗi inna ne lahiyo inna ilaihi raji'un ne abin da yake fitowa a bakinsu? su mara ta ce amma an bincika ko ina kuma ba ku san inda za ta ba ba ta ce ba ta ranar da ta fita ta ce min nan za ta zo inda kike ban sake sa ta a ida ba sai da safe kuma da na shiga na tarar da ita tana kuka sai ta ce min wai kanta ne yake ciwo sai ce min take wai tana jin tsoro na ba ta magani ta sha sai ta yi bacci ko da na sake leƙa ɗakin na duba sai na ga ta ciki na duba ban kace kanta da wayarta ba sai na ɗauka ko ta zo nan ne amma har dare shiru sai da abinta ya dawo muka ta neman ta ba mu ganta ba idan an kira wayarta kuma a kashe haka muka kwana cikin tashi hankali da kuka sosai ta ƙarasa magana sai da hawaye suka silalo daga idan namura a take ta fasa kuka anta amarya ta ce wallahi rabanta da gidan nan tun shekaran jiya ranar laraba ban sake sa ta ido na ba Allah ya agaji wannan yarinya ko ina ta shiga namura ta share hawayen idanta An bi kuma ta komai ba ba ta yi faɗa da wani ba kuma babu wanda ya sallama da ita koda a waje wallahi ba mu mata komai ba kuma ni dai ban san wani ya mata sallama ba amma dai babanta ya kai ma 'yan sanda airport ko Allah zai sa a ga inda take amma ke na mara baki san inda Amira za ta iya zuwa ba wallahi ban sani ba ranar da ta bar gidan nan naga kamar an yi mata sako sai ta ce mu ke ce baki da lafiya bari ta tafi gida washe garin ranar ne ma na ce Maryam ta je ta duba ki sai ta ce mu ai sun haɗu da Amira ta ce mata wai kin ji sauki wallahi ni ban yi wani ciwo ba lafiya ta kalau na shiga uku yau ina Amira ta shiga da kuka ta tashi ta nufi kofa anta amarya na bata hakuri har gurin gate lokacin da ta dani hajiya bara'u ta tare ta tana tambaya ta lafiya ya ita ma salati ta lokacin da ta ji abin da ya faru suna cikin magana sai ga namara ta fito sanye da hijabi tana hawaye tana ƙara suwa kusa anta amarya ta ce ina zaki je anta ai zama bai ganni ba tunda amira ta bata hajiya bara'u ta riko ta wallahi babu inda zaki je ki je neman ta ke ma a ɗauke ki ko ki manta abin da ya faru ne Allah da ya sa ba asim dinnan ne ya sace ta ba ita ma namara ta yi saurin girgiza kai wallahi hajiya ba shi ba asim ba zai yi haka ba asim ma baya garin nan gaba daya. mm, ai fa sai ki kuma irin abin da aka miki ne za a mata insha Allah mutum ɗaya ne yake muku wannan abin wallahi ba wanda zuciyarki take zargi ba asim baya garin nan to a ina yake hajiya ta tambaya tana mata wani irin makirin kallo ne ma ban sani ba amma dai ba shi ba ne anta amarya ta daka mata tsawa ai sai ki tsaya anan kina gardama da uwarki akan abin da baki da tabbaci wuce ki koma ciki babu inda zaki je ba dan taso ba ta juya ta koma ciki tana kuka anta amarya ta rufa mata baya tana ta mata fada wai tana gardama da hajiya kamar ba uwarta ba hajiya bara'u ta tsire baki ta shige ta zuciyarta na raya mata na namara ta san inda amira take Lallai fa, kenan asirin ne koma kan Amira? Ko kuwa dai wata ƙullalliya ce Uzair ya sake ƙulla mata? To, kuma dai menene tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari. Eh, labari.